menene illar shan ruwa dewa a jikin ɗan adam a ɗaya daga cikin sakon da na samu akan ɗaya daga cikin bidiyo na na game da muhimmancin shan ruwa an nemi in yi bidiyo akan illar shan ruwa da yawa da kuma yadda ya kamata dangane da yawan ruwa da ya kamata ku sha cibiyar magunguna wato iom ta ba da shawara isasshen ruwan sha a rana ga maza shine ozo 125 mana lita 3.7 yayin da mata kuma za su sha ozo 91 mana lita 2.7 yanzu mai zai faru idan kun sha ruwa da yawa a jikinku bari mu duba number one yana rage electrolytes electrolytes su ne ma'adanai a jikinku waɗanda suna da canjin lantarki kuma suna cikin jininka Fisari, kyallin takarda da sauran ruwan jiki ana iya narkar da wutar lantarki a cikin jininka musamman sodium da lokacin matakan sodium ke faɗowa kasa da 135 mmol ana kiranta da hypernatremia lokacin da ba ku da isasshen adadi masu amfani da wutar lantarki zai iya rasa ma'auni adadin ruwa a jikinku rasa ma'aunin acid ko kuma tushe na jikinku number 2 the brain swells idan aka rage electrolytes zai iya haifar da kumbura kwakwalwa wanda zai iya yin wasu mummunan tasiri a akan lafiyarku kuma yana iya zama mai matukar wahala mai tsanani lokacin da kwayoyin kwakwalwa suka kumbura ko matsa ba a ciki Kunyar tana ƙaruwa, wanda ke haifar da alamun farko na maye na ruwa wanda kuma akan sani ya zama guba na ruwa. Alamomin wannan na iya zama na yau da kullum ciwon kai wanda ba zai iya sani ba, don jin tashin zuciya akai-akai. Number three, increased blood pressure. Yana ƙara hawan jini. Ruwa-ruwa na iya zama sanadin hauhawan bugun jini. inda ake tilasta wa jiki yin aiki tuƙuru don ɗore jini a kusa da jiki. Idan hawan jininka ya yi yawa, yana ƙara wa jijiyoyi jini a zuciya da sauran gabobi kamar ƙwaƙwalwa, ƙoda da idanu. Samun ciwon hawan jini mai ɗorewa na iya ƙara haɗarin haɗarin gumasa zuciya, bugun zuciya, bugun jini, bugun zuciya, cututtukan ƙoda. da ciwon jijiyoyin jini duk waɗannan suna da matukar muni number 4 confusion wato rikicewa idan kun sanya abubuwan da aka ambata a baya kamar tasirin electrolytes da tasirin ƙwaƙwalwa dangane da kumburi rudani abu ne na halitta na maye na ruwa wannan saboda matsin lamba a cikin ƙwaƙwalwa yana ƙaruwa ba zai iya yin yadda aka saba ba yana da ma'ana kuma yana iya haifar muku da manyan matsaloli tare da yadda ba za ku iya fahimta da aiwatar da bayanan ba Number 5 Muscle Weakness and Cramping Wato raunin muscle da cramping muguwar ruwa tana da illoli da dama a kan sokoki kuma yana iya haifar da wasu muhimman lamura tare da rauni da raɗaɗi kamar ba haka ba kawai masu lantarki suna da muhimmanci ga sokoki da ke yin mafi su, amma ɗaya daga cikin illolin shaye-shayen ruwa shine za ka iya samun wahalar numfashi ma'ana samun iskar oxygen zai ragu kuma ta haka zai shafi ku waɗanda ke buƙatar iskar oxygen amma daidai kamar lokacin da kuka bushe yana kuma iya haifar da crimping da zafi a cikin ku saboda haka ku tabbatar da cewa kuna daidaitewa ruwa da ruwan da kuke sha tabbatar da hakan zai iya ci gaba da shayar da ku ba tare da wuce gona da iri da haɗarin illolin maye ba Shin ko kuna sane da illa shan ruwa da yawa a cikin ɗan adam? Please dala ku yi comment. Da fatan za ku yi like, ku yi sharing don mu ci gaba da kawo muku abubuwan da za su taimakawa rayuwanku bisa ka'ida. Kar a manta a buga alama kararrawa don tabbatar da YouTube ta sanar da ku idan muka ɗaura sababbin videos. Mun gode.